يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة الخطب عن أعمال يحبها الله وعامليها وأفعال لا يحبها الله وفاعليها وإن أول شيء ورد في القرآن الكريم مما صرح الله تعالى بأنه لا يحب فاعلين هو الاعتداء وكرر ذلك ثلاث مرات في ثلاث آيات في البقرة والأنعام والأعراف وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين والاعتداء كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله هو مجاوزة الحق وذلك الاختلال بالعدل في المعاملة وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الاعتداء نهيا صريحا في مثل قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وضمنا في صور شتى من التهديد وترتيب العذاب الدنيوي والأخروي على المعتدي وقد ذكر الله تبارك وتعالى مظاهر لهذا الاعتداء الذي لا يحب فاعليه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم نجملها في نوعين هما الاعتداء على حدود الله تعالى والاعتداء على خلق الله تعالى فأما الاعتداء على حدود الله تعالى فيكون بمجاوزتها في أوامره ونواهيه مثل الكفر والشرك فالكافرون هم العادون كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون واعتداء اليهود في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين والصيد في الحرم والجور في الشهادة في الوصية وتحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله من الأكل ومجاوزة قدر الضرورة عند تناول المحرمات عند الاضطرار يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكذلك الاعتداء في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين هذه من مظاهر الاعتداء التي صرح الله بأنه لا يحب فاعليها في الاعتداء على حدود الله أما الاعتداء على عباد الله فيكون بقتل الأنبياء وقتل المؤمنين وقتالهم والغدر بعد القصاص فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ومجاوزة المثلية في القتال بارتكاب المثلة والتعسف في القتل ومجاوزة الحد في الانتقام من الظالم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا والزنا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون واللواط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون والظلم الأسري عند الإمساك وعند الفراق وقد ذكر الله تبارك وتعالى عقوبات دنيوية وأخروية دنيوية وأخروية أعدها للمعتدين والعادين تهديدا ووعيدا على الاعتداء فاسمعوها وتدبروها عسى أن تكون زاجرة لكم عن الاعتداء على الحدود والعباد أما العبادات العقوبات الدنيوية فمنها المسخ إلى الحيوان كما قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أما رضي الله عنه أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه وكذلك حكم الله على المعتدين بأنهم هم الظالمون وكذلك اللعن على لسان الأنبياء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكذلك ضرب الذلة والمسكنة والبواء بغضب من الله ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكذلك الدمار والهلاك ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين عن قوم لوط في سورة الشعراء وكذلك القتل والقتال مجازاة بالمثل ثم الطبع على القلوب ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ومن العقوبات الأخروية الإلقاء في جهنم مع الخلود فيها والعذاب الأليم القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب ألا فاتقوا الاعتداء بجميع أشكاله والتزموا حدود الله في أمره ونهيه وقوموا بالقسط فيما بينكم وأحسنوا إلى عباده إن الله يحب المحسنين ولا يحب المعتدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيوة cikin addinin musulunci ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah a duk inda muke a duk inda muka samu kawunan. mu ta yau ci gaba ce a ci gaba ne cikin jerin hudubobi da muka fara akan abubuwa da Allah yake so kuma yake son masu yin su da abubuwan da Allah baya so kuma baya son masu yin su wancan sati mun yi magana akan al-ihsan shine farkon abin da Allah ya faɗa karara yana son masu yin sa yau hudubar mu akan ta'addanci shine farkon abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa baya son sa baya son masu ya maimaita wannan cewa baya son masu ta'addanci har su uku a mai girma karara a suratul baqara hakanan a cikin suratul ma'ida hakanan a cikin suratu al-a'raf ta'addanci shine kamar yadda Al-Raghib Al-Asfahani yake faɗa ƙetaren iyaka wato tawaye adalci wajen mu'amala Allah madaukin sarki ya yi hani bisa ta'addanci da ƙetaren iyaka a wurare da dama a alƙur'ani mai girma ta fuskoki da dama akwai inda ya yi hani ƙarara, inda yake cewa la ta'tadu doka da kai ta'addanci sannan akwai inda ya yi hani a kai ɗan ah, ta hanyoyi na wato ainihin gargadi ga masu yin ta'addanci sannan da rattaba ukubobi da gwale-gwale ga masu yin ta'addanci a nan duniya har ma a lahira kamar yadda za mu ji tashe daga cikinsu sannan Allah madaukin sarki ya ambaci abubuwa da dama waɗanda su ne ta'addancin da baya so baya son masu su. za mu iya dunkula waɗannan izuwa ga nau'o'i guda biyu ta'addanci ma iyakokin Allah sannan ta'addanci ma bayin Allah ta'addanci ma iyakokin Allah wanda Allah madaukin sarki ya faɗa su ne ketare iyakokinsa wato umarninsa da haninsa wanda ya jaddada ya wato ainihin karfafa cewa lallai a zake musu ko a nisance su daga cikin waɗannan akwai uwa uba kafirci da shirka shine ta'addanci Shi ne babban ta'addanci duk wani nau'in ta'addanci yana ɗaukan karatu ne daga ta'addanci irin na kafirci da shirka don haka kafirai da mashirikai su ne 'yan ta'adda na farko da Allah maɗaukakin sarki yake ƙin aikinsu yake kuma gaya mana cewa baya son su Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana alƙur'ani daga cikin ɗabi'un kafirai ba sa la'akari da wani alkawari ko kusantaka tsakaninsa da musulmi in sun tashi yin masa ta'addanci Allah ya ce su waɗannan lallai su ne ‘yan ta'adda ula'ika humul mu'taduna su ne ‘yan ta'adda kamar babu wani ɗan ta'adda sai su saboda duk wani abu na ta'addanci ɗabi'a ce ta kafirci abu na biyu da Allah ya bayar a matsayin eh, nau'i na ta'addanci maƙiyakokinsa shi ne ta'addancin Yahudawa dangane da hana su kiwo da aka yi ranar Asabar. Sannan yin farauta a lokacin harami ana cikin ihrami Allah ya ce wajen haka ta'addanci. Zalunci wajen bayar da shaida a wasiya in mutum ya mutu a wani gari inda babu kusurmi. haramta abin da Allah ya halasta da halasta abin da Allah ya haramta hakanan mutum ya ƙetare iyaka wajen yin abin da haramun ne amma an halasta masa shi saboda lalura amma dadin ya tsaya a inda laluran yake sai ya zarce wannan shi ma ta'addanci ne sannan ta'addanci cikin addu'a wanda a baya can mun taɓa yin hudu ba a kan ladubban addu'a kuma mun faɗi abubuwan da malamai suka ce yana shiga cikin ta'addanci a addu'a a nan dai Allah ya ambaci a rashin nutsuwa da rashin girmama shi da rashin ƙanƙan da kai a gare shi wajen yin addu'a wannan ta'addanci ne cikin addu'a sannan surorin ta'addanci mabayin Allah da Allah ya ambata ne yadda mashirikai da kafirai ke kisa su kashe annabawa su kashe mummanai su wato ainihin a haɗa yaƙi tsakanin musulmi sai yaƙi musulmi duka waɗannan sururi ne na wato ainihin ta'addanci sannan ha'inci bayan an su an yi ma laifi an kisasi kace baka yadda ba za ka yafe ba aka ce to a baka diya an baka kuma sannan daga baya ka je ka kashe wannan mutumin wannan ta'addanci ne Allah ya ce baya son masu yansa haka nan a yi ma zalunci in ka tashi rama a makon ka yi daidai yadda aka yi maka sai ka wuce gona da iri ka yi abin da bahaushe ke kira a ramukon gayya ta'addanci ne Allah baya son sa hakanan zina ta'addanci ne Allah baya son sa da duk kannansa da yayinsa dugo da luwaɗi da abun nan raf da ma duk abin da ya kama da wannan Allah ya ce fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun haka masu luwaɗi annabi lut yake cewa bal antum qaumun adun lallai ko mutane ne waɗanda kuke ‘yan ta'adda hakanan zaluntar miji ko mace a gidan aure a lokacin da ake zaman tare ko lokacin da aka rabu Allah madaukakin sarki ya kira hukunce-hukuncen da ya gindaya na zaman aure a matsayin hududullah sannan ya ce tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu fa ulaika hum zalimun haka nan ma A wata surar suratul talaq ya ce tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsuhu saboda ka zalunci a gidan aure ta'addanci Allah madaukakin sarki ya ambaci hukuma da zai ma ƴan ta'adda irin waɗannan da muka ambata a dunkule Allah ya shirya musu hukuma a duniya da kuma hukuma a lahira daga cikin hukumar duniya ɗan Allah maɗauki sarki ya ambaci ana iya ma canza halittar mutum a mayar da shi dabba kamar yadda ya waɗanda suka kimin umarninsa wajen su ranar gabar. Allah ya mayar da su birrai irin wannan ne annaba alaihi salatu salam yake cewa shin ɗayan ku ba zai ji tsoro ba wanda ke ɗaga kansa kafin neman a sallah zai ji tsoron Allah ya canza masa sura ko ya canza masa fuska ya mayar da kansa irin na jaki to Allah yana iya yin wannan ga ‘yan ta'adda Haka nan, Allah ya yi hukunci ma ‘yan ta'adda cewa su azzalumai ne kuma kun san zalunci ɗaya ne daga cikin siffofi da Allah yake cewa baya yi baya so baya san masu yi kamar da za mu zo mu ji a ɗaya daga cikin mu na gaba insha Allah Haka nan, Allah ya tsinewa wa ‘yan ta'adda a harshen annabawa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أنت أدى سيلا نوني أنا جدا دنيا حكنا الله مدوكين سركي ينا أكبا مسلم أسكنشي da shiga hali na ƙaƙani kai sannan kuma tana cikin fushin Allah madaukakin sarki a nan tun daga nan gidan duniya sannan daga cikin hukuma ɗin yakan halaka su gaba ɗai kamar yadda ya halaka mutanen annabi lut da suka aiwata aikin luwaɗi wanda muka ce ƙur'ani ya kira shi ta'addanci hakanan kisa Allah maɗaukin sarki ya ba musulmi dama su yaƙi eh, su kashe ‘yan ta'adda in sun kama su suna ta'addanci su kuma yaƙe su in suna da ƙarfi wadda za su yi fito na fito yadda suka yi a yi musu shi ne wa ƙatilu fi sabirin lahin lalina yi ƙatilu na kun wannan duka anan duniya kenan hukuma na ƙarshe da Allah ya faɗa da yake yi wa ‘yan ta'adda a duniya shi ne ya buga ya kulle zukatansu ta yadda daga baya ma in sun rasa borace-boracensu na duniya ɗan in suna son su tuba ma zuciyar ta riga an sa mata murfi ta yadda ba za ta iya tuba ba sai su mutu suna yan ta'adda Allah ya shi mu daga cikin ukubobi na lahira kuwa shine za a yi jifa ne da su a wato ainihin wutan jahannama kuma su dawwama a ciki tare da azaba mai raɗaɗe ya ku al'umman musulmi manisaci ta'addanci da dukkanin nau'o'insa malizimshi iyakokin Allah cikin umarninsa da haninsa mu tsayar da adalci a tsakaninmu mu kyautata zuwa bayan Allah saboda Allah yana son masu kyautatawa baya son masu ta'addanci da ƙetara iyaka Allah madaukakin sarki ya samu cikin masu tsayawa masa iyakokin Allah madaukakin sarki all praise is due to Allah the beneficent of the merciful. May Allah's peace and salutation be upon his noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. Today's sermon is a continuation of our series on actions that Allah loves and those who do them and other actions that Allah does not love and does not love those who perpetrate them. And today we are going to talk about al-i'tida. Al-i'tida has more than a meaning in English language. It means going out of the laws of Allah subhanahu wa ta'ala that is al-i'tida. Al-Raghib al-Asfahani says al-i'tida is to transgress against the, the truth. That is al-i'tida. Today you have many names for al-i'tida uh, in the international law and in media language and all that. It could mean terrorism, it could mean uh, mischief and many other words. But then the standard according to Islam is deviation from justice in relationship. Deviation from justice in relationship. This is al-i'tidal. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the first sin that he does not love is this al In Allah, la لَا al الْمُعْتَدِينَ A first place where it occurs in the Quran where Allah says he does not love this are al-mu'tadun. Those who transgress Allah's limits in their relationship or transgress justice in their relationship with Allah and with his servants. Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed this act in many ways. In a categorical prescription and prohibition where he said, وَلَا تَعْتَدُوا and do not go beyond the limit. And in many other places where he declares his anger on those who transgress the limit, where he even asks that some punishment be meted against these people and where he, he warns that he has prepared some severe punishments for them in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned manifestations of this going uh, outside the, the limit and we have tried through inference to uh, divide them into two. The first is going against the enshrined law of Allah subhanahu wa ta'ala and then the second is perpetration of mischief against Allah's servants. In the first category falls or lies the following things. Number one is infidelity and polytheism. This is the chief act of going against the limits of Allah subhanahu wa ta'ala and that is why Allah subhanahu wa ta'ala in some places uh, um, describes the kuffar as they are the transgressors of Allah's limits. And number two is what the Jews did concerning the Sabbath which led to their destruction and uh, changing of their creatures from human beings to apes. Number three is what Allah subhanahu wa ta'ala prescribes during, during the Hajj, hunting during the Hajj. Allah called this as al-i'tida. Then mischief in testimony in the bequest. Then making what is lawful to have to be haram or making what is haram to be lawful. Allah called, referred to all this as al-i'tidal. Also, when you transgress the permissible limit, when you are in, say, in, in, in danger, when you are hungry and there is nothing to take except what is haram, you are permitted to take it to secure your life, but to the extent that it will suffice you to cure your life. But if you go on to take in excess, this is also al-i'tidal as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the glorious Quran. Also, in dua, when you refuse to conform with the etiquette of dua, you are also making, you are also transgressing the limit of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the i'tida'at that Allah mentioned in the Quran. Then transgression against Allah's servants, Allah mentioned some, like killing the prophets by the Jews and their cohorts, like killing the believers simply because of their faith and for nothing else, like waging war against the believers simply because of their belief or making them to fight, kill one another for no uh, reason. All these are acts of transgression and terrorism that Allah has condemned in the glorious Quran. Also, when you go beyond the limit in Al-Qisas, that is the Ramongaya as we say in Hausa, also the adultery and fornication, and sodomy generally, all these are forms of transgression and terrorism as well as violence in the family against the man or against the woman or against the children. All these are considered in the Quran as acts of al-iqtida. Allah subhanahu wa ta'ala, as I said, mentioned punishment for these uh, heinous acts. It differs from one to another, but these are generally the punishments in this world and in the hereafter. Among the punishments in this world are what happened to the Jews, that Allah may, may, may wish to change your creation from that of human being to a beast. Number two, Allah subhanahu wa ta'ala has decreed that all the transgressors are wrongdoers and wrongdoing is one of the things that Allah does not like and we shall come to talk about that later inshallah. Then Allah had caused those who perpetrate al-ihtidah in the limbs of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, Allah subhanahu wa ta'ala has promised uh, to make their life in this world miserable and that he is angry with them. Another one is that he may destroy them even in this world just as he destroyed the people of Lut. And then uh, finally is that they will be they will become prey for killing and unnecessary or unceasing uh, wars. They will people will do to them as they do to them. And finally, Allah will put a seal on their heart that even if they want to return and repent, they will not be able to do that. Concerning the punishment in the hereafter, which is everlasting punishment, is the punishment in the hellfire. They will abide therein forever and with serious and painful chastisement. O oh, you believers, I urge you to shun any kind of transgression against Allah's injunction or against human beings. Be steadfast in conforming to Allah's commands and Allah's prescription. Be just in your relationship with one another and be kind and generous to one another for Allah subhanahu wa ta'ala loves those who are generous and kind, and He does not love those who transgress the limits. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be among the just one. May He subhanahu wa ta'ala make our leaders among the just one. May Allah subhanahu wa ta'ala change our hardship to easy. May Allah subhanahu wa ta'ala take away hunger disease and insecurity from our country. May Allah subhanahu wa ta'ala give us provision, health and wealth. May He subhanahu wa ta'ala protect us as we try our best to serve Him in the way that He loves. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our deeds, forgive our forerunners, and elongate our lives to serve him to the last moment. Allahumma amin. Qubu ila salatikum. Tarhamukum.